san barka ake mata a cikin makaranta ta gimbiya a ranar sai da ta sara mata a gurin muka dakata ko to mu ci gaba ranar da suka kama jarabawa da yammaci ana gobe za su tafi gida gimbiya binta ta ce da bintu ta raka ta wajen aisar don ta ga idan suna tare ne kaɗai yake ɗan sakar mata fuska sanye take cikin dogon riga ta alfarma kalar ja da ke gimbiyar fara ce ba karamin karɓar ta kalar ta yi ba ita kan ta ita kanta bintu sai da ta yaba da kyawun gimbiya cikin ranta bintu kuwa kayan suna kayan suna na bayi ne ke jikinta kanta ta tufke da kallabe jin gimbiya ta ce za su gun aisa ta dan warware kallabin don ya rufe mata jiki amma duk da haka iyaka wuyar ta tsaya mata gashi ita ba mayafi gare ta ba gimbiya tafi bintu na biye da ita ba su zame ko ina ba sai ofishin malamai malaman duka ba sa nan daga aisar sai wani malami da suke kira malam sanusi shi ma din suna shiga yana fita malam aisar da ke zaune bisa kujera ga teburin gabansa ya rubuce rubuce yake yi sanye yake cikin wannan shiga tashi dai ko da ya ɗago ido ya ga bintu sai ya dakatar da rubutun da yake yana mai aikawa bintu murmushi ita kuwa ta kau da kai kada gimbiya ta gani ta shiga uku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sallamar gimbiya kenan gare shi ya amsa wa alaikum salam bintu kamar munafuka sai buya take bayan gimbiya ma sallamar ta masa a takaice ya amsa yana mai karawa da bintu Bintun sa rasa ya kike buya ne fito sarari mana gimbiya ta juyo ta watsa mata harara jiki a sanye kanta sunku a sunkwai bintu ta fito sarari a sannan malam aisar ya lura da shigar da ta yi sai dai duk sanda yake ganin ta da irin shigar bai taba ganin ta sa riga karama wacce ta kama ta kamar ta yau ba don gaskiya rigar yau ta kama ta sosai gashi zane daure jikinta kuma ya fi fitar da surar mace daɗin daɗawa kuma gashi bintu ba kaɗan ba duk da dai yarinya ce nan da nan suka nemi farar da ke fuskar aisa suka rasa har sai da bintu ta tsargu ta ɗan ja da baya aisar na mai ɗauke kai da barin kallonta ya ce dole ki ɓoye mana tun da kin fito yawo ba mayafi da irin wannan shigar bintu ta sun koyar da kai tana mai tunani ko dai ya manta da tsayuwar gimbiya a wajen ne mai Allah ya sa kar ya ja mata jaraba gimbiya na kallon ikon Allah cikin ranta ta faɗi aikin banza ƙyaramuwa tsaftar yayi aisar bai gushe ba ya ƙara da kul karki ƙara fita karki ƙara fita haka ko a masarautar ku ne kin ji bintu ta amsa da to gimbiya ya ce ta ce ina wuni ba tare da ya kalli ta ba ce lafiya saurin katse gimbiya ta hanyar faɗin idan kin hita ku wuce ɗaki kar ki tsaya waje da wanga shiga take idan kuma na same ki haka cikin sauri bintu ta bar wajen tana mai hamdala ce tun ta Allah ya yi Bayan fitar Bintu maimakon ya tsaya ya saurari Gimbiya sai ya ci gaba da rubuce-rubucensa kamar bai su ma san tana wurin ba, kamar za ta juya sai dai ta daure ta ce, Malam, gobe za mu koma gida ba tare da ya ɗago ya kalle ta ba ya amsa mata sai aka yi yaya. Gimbiya ta ɗan ce leɓe kafin ta ce dama zuwa ne na maka sallama na kuma gayyace ka zuwa masarautar mu idan da hali. Na gode da sallamar sai dai masarautar ta kuce bana da lokacin zuwanta amsar da ya bata kenan kana gimbiya ta ɗago ta gwada sa'arta ta hanyar faɗin dama wai ina nufin in ka sami lokaci banda wannan lokacin ya katse ta yana mai kafe ta da ido ganin haka gimbiya ta cije laibe tana mai hamdalar korar bintu da ta yi da yanzu gabanta aisa zai mata wannan cin fuskar fu ta juya ta fice ba tare da ta sake tankawa ba sai da ya ga ta fita ya ja rubutu ya maida ya ja tsaki takaicinsa na ganin tana masa yawo da bintu haka babu mayafi ko wani kare da biri ya kare da biri ya kalle ta ba dan karancin shekarun wanga diya ba wallahi ba diyar bayi ko diyar bola ce sai na aure ta amma ba komai lokaci ne na aisar mai haƙurin jira ne furucin aisar kenan a zahiri yana mai jaddada batun kawo kanwarsa yana mai jaddada batun kawo kanwarsa Maryam makarantar. Ko ba komai za ta ke taimaka ma Binta wurin sanya ta hanya. Tsaki ya sake ja yana mai tura rubutun da yake gefe don kuwa lamari in dai kan Bintu ne yana jagula masa lissafi. Komawar kimbiya Binta ɗaki kan Bintu ta sauke takaicinta. Laifunan nan na Bintu da yawa ciki har da ta na sane ta bi ta gun aisar babu mayafi tsabagen tana so ta yi masa eh, tallan jikinta an faɗa mata shi ɗan iska ne ta ji daɗin yadda yi wa bintu korar kare da kuma ta ce ta jira ta waje shi ne ta bi umarnin ubanta ta koma ɗaki aiki tukuru ta saka ta wanda tun da bintu ta zo duniya ba ta taɓa yi irin shi ba hatta kayan da take wankewa a goge sai da ta sa bintu daɗa wankewa da guga Dare kuma ta tura ta lungu cikin sauro. Nan da Bintu ta kwana tana mai addu'ar Allah ya sa iya haka hukuncin Gimbiya ya tsaya. Ba za ta aiwatar da alkawarin sakawa a cire ta daga makarantar ba. Washe gari da ruwan sama aka tashi, motocin sa rasa na ɗaya daga cikin motocin da suka fara isowa. Sai da ruwa dan tsaya sannan bayi da fadawa suka taimaka wa Bintu wajen kwasar kayan Gimbiya har ya rage akwatin karfe Bintu kaɗai ya rage a ɗakin ita kuwa Gimbiya 'yar sarki mai dole kuma tana jira a take mata baya zuwa mota haka bintu tana ji tana gani ta bar akwatin nasu ta taka wa gimbiya tana shiga mota ta juya da niyyar komawa ta ɗauko akwatin nata gimbiya ta tsayar da ita ta hanyar daka mata tsawa gida ina kuma zaki don a zatanta wajen aisar bintu zata ko da bintun ta faɗa mata cewar akwatin ta za ta ɗauko minti goma kasar gimbiya ta bata idan ba haka ba za ta taka zuwa rasa da kafarta hanyar da za ta kai ta ga ɗakin nasu bintu ta kalla ko zuwa bakin kofar bangaren sai ya fi minti goma bare kuma ga hawa bene ga nauyin kaya kenan tsaye ne idan kin fasa ma ma iya tafiya furucin gimbiya cike da takama cikin hanzari bintu ta ce tuba nake ranke daɗe gimbiya shi dai kafin ta tafi da sauri sai da ta tabbata ta wuce ganin su yin biya sannan ta atta na kare tana ji wasu na faɗin ku kauce ta fara gudu nan nata na masifa har dariya ake mata ita kuwa ba ta san ma suna yi ba haurawa ta yi ta ɗauki akwatin ta bisa kanta ta fito daga sashen su kenan kamar daga sama ta ji an ɗaukar mata akwatinta daga kayanta a tsorace ta juya sai ga aisar sanyi dai da shigar nan nasa amma yau fara ya sa idanunsa rufe da gilashi hannunsa ya ruke da wata leda da wata leda mai ɗan girma ya ce wanga ya yi wa ɗiya bayi nauyi cikin ƙoƙari bintu ta ce don Allah ka yi min rai ka bani na tafi a radin Allah minti goma kacar gimbiya ta bani maimakon ya bata sai ma daɗa riƙe akwatin ya yi kafin ya ce idan kuma kika yi je eh, kika ƙara fa kaka za ta yi idanun bintu na mai kawo ruwa ta ce a radu su za su yi su bar ni a nan nahiya wallahi tafiya za su yi su bar ni a nan aisa na mai murmushi ce idan suka tafi shi kenan sai na tafi da ke gidanmu a hankali kwance ganin za ta sa masa kuka ya ce wasa nake miki akwatin ya aje ƙasa sannan ya ci zobin hannunsa ya mika mata yana mai faɗin kan ki tafi ga ajiya ta biyu idanun bintu na mai kawo ruwa ta ce ara da tafiyar su za su yi su barni a nan niya wallahi tafiyar su za su yi su barni a nan aisar na mai murmushi ya ce idan suka tafi shi kenan sai na tafi da ke gidanmu hankali kwance ganin za ta sa masa kuka ya ce wasa nake muke fa akwatin ya je ƙasa sannan ya ciro zoben hannunsa ya mika mata yana mai faɗin kan ki tafi ga ajiya ta nan bintu ina so ki aje min duk sanda muka sake haɗuwa zan karba cikin sauri ya bar ta ta tafi ba tare da ta kawo komai cikin ranta ba ta sa hannu ta karɓa tana mai ƙoƙarin cusa zobin cikin zaninta ya ce a'a ya tsarki na ce ki saka nan na iya faɗuwa ba musu ta fara ƙoƙarin zira zobin duk da ya soya mata yawa ta samu ya shiga ya tsatsakiyar hannunta tana mai jin daɗin haka ya shiga ya tsatsakiyar hannun nata ta yunƙura za ta ɗau akwatin kenan aisar ya riga ta cikin zafin nama ya wuce gaba abunsa da sauri ta bi bayansa tana mai faɗin minsu ka bani akwatin dan Allah shiru ya mata da ke aisar mutum ne mai kuzari nan da nan suka iso ga motocinsa a rasa bintu sai karanto addo inda ta koya makarantar allo take dan neman tsari daga masifar gimbiya dan ba ita kaɗai ba ma kallo da zunɗe da ta sha wajen sauran ɗalibai ma sai Allah musamman yadda aji shi da dama sun gama tsanarta yau ga aisar gaddafi nur ya yi dakon akwatin ɗiyar bayi shi ko gogon nata ko a jikinsa wai an min tsalika kausa suna isa ya sakar mata murmushi da ita kanta bintu ba ta san na menene ba ita dai tana ganin sabon salo kiran sallah da husir kane ya ce wata motar gimbiya za ta shiga bintu ta amsa da ai gimbiya tana cikin waccan motar ta masa nuni ga motar da gimbiya ke ciki aisar ya kai kallonsa ga motar ko da ya ido hudu da gimbiya duk da bacin ran da ta shiga ganin aisar dauke da akwatin bintu sai da ta tsinci kanta tana mai sakawa aisar sakon murmushi yayi saurin maido da kallonsa ga bintu yana mai faɗin ba gimbiyar ki ne kike magana akai ba gimbiya aisar nake nufi wata motar zaki shiga cike da mamaki bintu ta amsa masa da iye na'am ni bintu kai ya girgiza mata jiki a sanye ta masa nuni dai ga motar da gimbiya ke ciki kana ya ce da direba direba ya ce abokina buɗe min bayan motar na aje kayan ko jin haka bintu ta yi saurin faɗin waccan motar ta baya za a aje kayan aisar ya ce to gidan gaba ko baya ina kika je kika zama tana hango gimbiya tana girgiza kai har da kwafa tana mai duban bintu ta ce a jure kai zuga gabas wata rana ta zo da ruwa maimakon bintu ta ba shi amsar sai kawai ta kai hannu ta ga murfin motar da niyyar budewa ya saurin tsaye da ita ya bude da kansa bintu ta shiga ita kanta ta san wace irin gona ta shiga ledar ya aje bisa cinyarta ba tare da ya rufe motar ba ya ce da direban ya fito kai akwatin bintu cikin motar da ake ajiyewa direban ya so da masa musu amma ko da suka haɗa ido da aisa ya ga waye gaban shi tuni ya fito ya yadda aka saka shi aisa ya ce ki gaida gida ki gaida yan gidan bintu sai kin ji daga gare ni kai kawai bintu ta iya gyada masa yayin da ya mayar da murfin motar ya rufe direba ya dawo ya tada motar har da suka fita bai daina kallon motar da bintu ke ciki ba ji yake kamar ya bi bayan su da fitar su ta baya ta ji gimbiya ta kifa mata mari tana mai faɗin shegiya kaya dama wajen shi kika san zuwa sai da jiki na ban na yi tunanin haka zai iya faruwa kuka bindu ta saka faɗi take ki min rai gimbiya tuba nake ba wajen shi na je ba wallahi a hanya kawai muka haɗu da shi idan ƙarya nake a ratta kashe ni tas ta daka ta ƙara kwashe mata da mari shine har ta ɗaukar da ɗan a kunni ko kai direba tsayar motar nan direba ya ja ya tsaya saurin motoci ma tuni suka faka gefe guda ganin na gimbiya ma ya faka laitar hannun binta ta fizge tana buɗe ma ya faine manya masu kyan gaske har da guda har guda goma tsaki gimbiya ta ja yayin da ta tsoke gilashin mota tana ji tana gani ta wulgar mayafan waje kan idanun bintu haka suka sauka cikin ruwan sama da ya kwanta a gefen titi sannan ta je direba mayar da direba bayan nan cikin bayi sa'annin iyayenta direba ya dubi bintu da ke faman kuka ya ce iyo to ai sai ki fito ko bintu na kokarin hitowa ta ce gimbiya ta ce ke da wanga ekola har abada a radu makuwa da ma dai ko ba a faɗa ba bintu ta san ta faru ta ƙare me ya zagi maye haka tana mai faɗin ina tuba ina tuba ran ke daɗe amma gimbiya ta mata kunnen uwar hegu yayin da direba ya raka bintu zuwa motar bayi a wulakance nan suka ɗauki hanyar masarautar bintu na mai baƙin ciki da faɗar gaba bayan mintoci bayan bintu ta ci abinci ta watsa ruwa inna ta shiga ta same ta kwanci tana hutawa ganin inna ya sa ta ta zauna tashi zaune tana murmushi kai ba fa haka bane mun yi batan pages to shi kenan dai bari mu waiwaye a dan tafiya don mu gane menene ke faruwa wane ne sarki sule ino magaji shi ne sarki na ishirin bisa gadon mulkinsa a rasa ya hau kujerar mulki a shekara ta 1984 bayan sarki ino magaji mai rasuwa lokacin yana da shekara arba'in a duniya allah ya azarta shi da 'ya'ya goma sha takwas ya birne takwas saura goma a raye maza takwas mata biyu mata hudu ya aura uwar gidansa ya hajja fatima abdu wacce ta rasu bayan shekara ɗaya da hawarsa mulki wajen haihuwar yin binta haka kuma ita ta haifa wa sarki yara takwas kasancewarsa auren saurayi da budurwa suka yi da mai martaba ‘ya'yanta su an manya duk da dai yawancinsu ba sa tsawon rai don sai da ta birne hudu kafin ta samu masu zama guda hudu yarima inuwa mai shekara talatin ya yi aure har da yara uku yarima nuhu shekara ashirin da biyar gimbiya kamariya mai shekaru ishirin da haihuwa sai kuma gimbiya binta sai kuma matar shi ta biyu hajja salame wacce ake kira da hajja kilishi ita allah bai nufe ta da haihuwa ba sai ta uku hajja maimunatu ana kiranta uwar fada ta biyu hassan da husaini wanda suke sa'annin gimbiya kamariya sa kuma amarya wacce take kanwace kun hajja fatima abdu aka ɗaura masa bayan rasuwarsa mai suna masariya ana kiranta da inna salti wacce za ta haihu da yawa yaranta hudu duka maza sun hada da yarima hamza wanda shine babba mai shekara goma sha uku sai mai bin sa yarima abdalla dan shekara goma na ukun yarima ahmadu shekara takwas sai autan yarima nadir mai shekara biyar a duniya kasancewar 'ya'yansa mata biyu kacal a duniya da kuma soyayyar da yake yi wa uwarsu ya ɗauki san duniya ya ɗaura masu musamman ya wacce kamar ta ɗaya da mahaifiyarta kamar kabo da kabo hakan shi ya zame babban rauni ga sarki sule sai da suka shige tsaunuka da duwatsu suna mai ƙetare yankuna da dama ta sahara kafin samu makakkiyar hanya da za ta sada su da sa'irisa ta babbar kofar wanda ake yi wa laƙani da kofar magaji babba suka shiga yanki rana ne sosai ake kwallawa a yankin daga gani kasar ruwa bai sauka ba kamar ma ruwan sama bai sauka a yankin ba bana jama'ar gari kowa sabgar gabansa yake yi daga masu zuwa ko da dawa daga kasuwa sai masu zuwa gona mata wasu da goyo wasu da yara a hannu na hidimarsu yara ma suna a bar a baya su ma da nasu sabgar irin ta yara kowa dai da abin da yake yi babban abin da bintu ta lura da shi shine rashin annushuwa da kuzari na jama'ar yankin ba kamar yadda ta saba ganin jama'ar yankin cikin farin ciki da annushuwa da walwala ba shin ko dai akwai wani abu da ke faruwa wanda ba mu da masaniya a kai tambayar da take yi wa kanta kenan amma gudun magana ya sa ta kasa kada, kada baki ta yi tambayar sauran bayi yan uwanta har suka kai ga kofar fada ta kofar gabas suka shiga fada wanda dama in dai iyalan sarki ne ta nan suke shiga nan da nan jama'ar fada suka fito tarban gimbiya ciki har da kannan gimbiya wato yarima hassan da yarima hussein yarima abdallah da kuma yarima hamza murna da farin ciki gunsu kuwa ba a cewa komai ana cikin wannan yanayi ne bintu ta fito bayan ta ɗau ɗan akwatin ƙarfinta ta ja gefe babu wanda ya lura da ita bare da a damu da halin damuwa da take ciki ganin gimbiya ta fito da sauri ta karasa cikin bayi yan uwanta inda suka zube domin kai gaisuwa ga yarima sannan bayi suka taka musu baya suka shige zuwa fada bintu na durkushe bata tashi ba ta ji an dafa kafaɗarta hankali ta ɗago ido tuni murmushi ya maye fuskarta yayin da ta tashi tsaye tana mai rungume 'ya'yanta yayanta habibu cikin farin ciki ya ce ƙauna ƙauna wato ƙanwa muna ta ki, tun ba ma inna ba yo kawo akwatin na kai miki ta hoko saboda murna bintu kasa magana ta sai kawai mika masa akwatin ta akwatin ya ɗauka yana riƙe da hannunta suka wuce sashen su na bayi a hanya yake tambayar ta ya ga idanunta sun yi jawar haka me yake faruwa ta ce da shi idanun na ke mata ciwo yasa ya ce da ita ta dai sha magani dai ko ya ƙara da Allah ya sauwake. Bangaren su na bayi bangare ne mai ɗauke da sashi-sashi na gidajen bayi. Gidansu Bintu wanda yake na uku cikin jerin gidajen bayi, gida ne ginin ƙasa mai ɗauke da ɗakuna uku a falo, sai kuma ɗakin dafa abinci da kuma ban ɗaki guda ɗaya. Ɗakuna biyu a cikin falo suke na uku kuma tsakar gida yake kusa da ɗakin girki inda ban ɗaki ke daga can gefe dab da soro ba wani girma ne da tsakar gidan ba haka zalika ɗakunan idan ana zafi da ƙyar suke iya bacci musamman ma yanayi irin wanda suke ciki a yanzu ruwa bai sauka a yankin ba falon nasu kuma babu komai ciki daga ta eh, daga sai siminti sai tabarma a tsakar gida suka tadda inna tana tankaɗe hatsi kasancewarta babarbariya mm, baka ce wulik doguwa tana da dogon hanci fuskarta ta ɗauke da zane da fashin goshi irin na al'adar bare-bare duk da bintu ba ta kama da ita akan ce tsayi da garin jikin bintu na inna ne haka ma gashin kanta wanda idan ta ware yana saukar mata har gadon baya shi ma na inna ne da gudunta ta bintu ta je ta rungume ta habibu na mai faɗin gide ga autar kinan ta kawo miki wato inna cike da farin ciki ita ma ta rungume diyar tata faɗi take uso uso a murantiye washe kishiyo isma'a na za dawo sannu yan boko sannu da zuwa an dawo ya hanya kai uso am morantiye ushe katrishiro istrima edazol wato sannu ‘yan boko sannu da zuwa an dawo ya hanya kai to sannu ‘yan boko shine uso am murantiye ushe ketare ushiro shine sannu da zuwa isa tirima an dawo ndazol ya hanya mm. la limi alhamdulillah mun same ku kalau cewar Bintu, inna na mai duban ta cikin nazari ta amsa da lahiya limi. Gidaya na ganki da idanu haka jajur. Bintu na fara'a don gudun kar inna ta gane halin da take ciki, ta ce ta ke ciwo, ita ma sai da sannu ta lura da yadda inna ta rame ta lalace daga idan za ta yi ta kalli Habibu sai ta ga ashe gwara innawa a kan shi cike da alamar tambaya ta dawo da kallonta ga inna. Kana ta ce lafiya ko inna ya na ganku a rami haka ina baba yana faɗa amsar da inna ta bata kenan a takaice kan yana fada amsar da inna ta bata kenan a takaice kana bintu ta ce yo to lafiya na ganku haka inna ce ta amsa mata da yanzu dai ba lokacin tambaya bane habibu maza karasa mata da kayan daka sai ke kuma ki watsa ruwa ki ci abinci ma ma maganar ko cike da fargaba bintu ta gyada mata kai kafin ta shige ɗakin ta wanda yake ɗaya daga cikin na falon habibu biye da ita shigar su ta bi ɗakin tana da kallo ɗan ƙaramin ɗaki ne mai ɗauke da gado na ƙarfe mai sifirin daidai kwanciyar mutum ɗaya ne sai kuma wani ƙaton buhu gefe inda bintu ke aje kayan sawanta ko tabarma babu a ɗakin sai siminti da ya bi ya faffashe rugu-rugu gefe guda habibu Ya aje akwatin sannan ya fice ya bar Bintu tana mai zubewa bisa gadon ta ajiye gajiya. Lallai kuwa kowa fa ya bar gida, gida ya bar shi. Daga waje ta jiyo inna na faɗin. Ki hito ki watsa ruwa fa nan. Bintu ta amsa gani nan hitowa inna. Bayan Bintu ta ci abinci ta watsa ruwa inna ta shiga ta same ta kwance tana hutawa ganin inna ya sa ta tashi zaune inna na murmushi ta ce gide na aza kwana ke na aza kwana kike wato abin da ake nufi na zaci bacci kike kai bintu ta girgiza mata cike da farin ciki yau ga ta ga innarta ta ce a farke nake inna nan ta zauna kusa da ita inda ta fara mata tambayoyi game da makarantar kamar dai yadda ta saba jin bintu ta ce komai lahiya lau bai hana inna faɗin ki dai ƙara haƙuri da takwarar take na ce dai lafiya lau ke zaune ko da har bintu za ta faɗa mata halin da ake ciki sai ta fasa don kuwa ta san halin inna da san abu a za ta iya saka abun a sai cewa ta lafiya lumi iglazaro ala barazatri da kyau Allah ya albarka faɗin inna tana mai dafa kan bintu bintu bata gushe ba ta yi wa inna tambayar da ya tsaya cikin ranta ta ce inna me ke faruwa ne kai in na ta girgiza sannan ta ce wannan annobar ta duk shekara ita ta sake bayyana wa bintu gaban bintu ya faɗi tana mai dafe kirji ta ce fari annobar yunwa sanadiyar karancin ruwan sama a rado makuwa wanga ma ai ta fita kowace shekara talakawa muna cikin wani hali dusa sama da za a bai baiwa awaki gagara mu yake hatsin da kika ga ina tankaɗewa na gidan sarki ne Allah ya sa ya shigo ta hannuna na sami dusar ko ba komai ma sami na karin kumallo na dare kuma ma ci ragowar babban gida cewar inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fadin bintu kenan yayin da zufa ya shigo keto mata inna na mai girgiza kai ta ce abin da muke ta fama kenan yar nan kana bintu ta ce yo to inna me zai hana mu nemi taimako wajen sauran masarautar ai na ga ba laifi kasar mu dai akwai abinci ga taimakon juna ina ta ce ina ne ba a nema ba su ma ai sun gaji yau da gobe ya wuce gaban wasa ai duk da karya kuka ta tsa zuciyar bintu ɗaya furta babaru safa da sauri ina ta doke bakinta hannun bintu bisa bakinta inna na mai zari ido ta ce kul ashirin zanne rufamin asiri shiga uku ta kabar sarukawa kar ki sake ambatan yankin ga da Allah dan Allah kar ki ƙara ambatan yanki ga kinji kin manta bakar gabar da ke tsakanin mu ahir ba da ni ba tsallakar kaza ajiyar zuciya bintu ta sake tare da faɗin yoto inna a dalili ne ke sa a kama kululuwar sarakuwa ba dalili ke sa a kama kululuwar sirika inna na girgiza kai ta ce na ce ki bar maganar ga bintu bana kwakwan ya shiga rumbun kore Na namijin kai ta bar magana. fatan ta Allah ya kawo musu ɗauki inna ta amsa mata da amin ranar da har bintu ta kwanta bata ga dawowar mahaifinta ba dama dai idan ana cikin fari har kwana yakan yi a can fada washe gari da sassafe bintu na bacci wata baiwa daga babban gida ta yi wa inna sallama inna ta yi zaton kiran nata ne ta ce Allah sarki lallai kun ji ni shiru ko jin haka baiwa ta ce giran gaba naki bane na uwar bayi ce wannan kira na bintu ne daga gimbiya binta kafin inna ta bata amsa mahaifin bintu ya fito a fusace inda ya hau inna da fada yanzu kina nuhin wangaɗi ya tana nan tana kwana bacci har karfe bakwai na safe baki tashe ta ba tsabagin lalacewa yana ga anya kuwa cikin sanyin murya ina ta furta a yi haƙuri na gajiya ta dawo shi ya sa yoto da haƙurin ya mutu nawa kika biya kuɗin sadaka jin haka inna ta ja bakinta ta yi shiru bata ankara ba sai ganin baba ta ya shige ɗaki hakan kuma bai fasa faɗan da yake ba har ya iske bintu ya yi ɗaiɗai tana baccinta cikin kwanciyar hankali bai yi la'akari da rabon da ya sa ta ido ba watanni uku kenan ya rufe ta da fada da zagi ita ko bintu kamar a mafarki take jin muryarsa a hankali ta bude idonta ko da suka haɗa ido cikin magagin bacci ta furta baba a fusace mata dakuwa baban ubanki hegiya kin saki labba da su kabba kina ta kwana asara tashin maza ki wanke ido ki tahi babban gida nan da nan bintu ta wantsake tana mai rarriba jikinta ta ce yi hakuri baba jiya na dawo ban ganka ba yo to ai gashi kin ganni yar tselan uwa mai kama da kuliya ko a jikin bintu haka ta fito baba na biye da ita don kuwa idan da sabo ta saba dan ba dan baba ya haife ta ba da sai ta ce ya matsane ta ne gaba ɗaya har yanzu binta baba yake ita dai inna ɗauki kanta ta yi kawai ta shiga wasu sabgogin gabanta baba ne ya ce da baiwa mai jiran bintu ta je ta ce ga bintun nan tafe tana faɗin madalla ta kama hanyar tafiya buta bintu ta ɗauka ta kewaye bayi da ta fito ta saka dakakkiyar gawayi a gishiri ta wanke hakoranta sannan ta wanke fuska baba da ke tsaye gefe yana jira ya ce maza kama hanya ki gaba malam na ce bari ta yi karin kumallo ko faɗin in na cike da nuna damuwanta kai wani kare kuma gimbiya ta yi kira ki rabu da ita idan kin dawo kyayi karin wuce ki tafi yiwar baba silifa ruwan ɗorowa ta sanya a ƙafarta har za ta fita inna ta ce ta tsaya su tafi tare amma baba ya ce babu wannan maganar ƙarshen ta ma ya yanke hukuncin raka binta da kansa haka ya sa ta gaba yana biye da ita duk wanda suka gani hanya sai ta tsaya sun gaisa da baba a haka har ya kai ta ga filin su kowa sannan ya juyo ya koma gida Tafiyar Baba ke da wuya Bintu ta hangi Yarima Nuhu tare da tawagarsa bisa doki. Ganin su ya sa Bintu ɗaga kafa tana mai adda Allah ya sa kansu cin mata. Amma ina Allah bai amsa addu'ar ta ba domin kuwa ganin ta ya Yarima dukan bayan dokinsa da dorinan hannunsa a hankali. Hakan ya sa dokin ƙara sauri haka tawagar tashi wanda ya kunshi abokansa guda hudu nan da nan sai ga su gaban Bintu suna mai da kura yayin da suke jan linzamin dawakan da suka samu wannan kenan to ganin su gabanta nan da nan ta zube ƙasa tana mai faɗin mai salamu masu duniya kuna shagalinku babban bijimi babban yarima hadari malafar duniya barka da siddi barka dai barka dai yarima nuhu wanda yake kyakkyawan saurayi ne musamman idan ya share wani. ha ba sadik sai ka ce ka makance ga wani rubutu can a sama kaje kana tafiya can ƙasa a to shikenan ganin sa gabanta nan da nan ta zube kasa tana mai faɗin rangwame salamu masu duniya ku sha shagalin ku babban bijimi babban yarima hadari malafar duniya barka da siddi yarima nuhu wanda yake kyakkyawan saurayi ne musamman idan ya sha rawani da shiga irin ta saraki ya tsinci kanshi yana mai murmusawa yayin da abokansa suka amsawa bintu da an gaishe ki yarinya yarinya an gaishe ki shi kuwa kallonta yake cike da shauki ya ce muna lahiya bintun arziki dama da sunan da yake kiranta kenan cike da nuna ladabi ta ce lahiya lumiran yarima nuhu ya daɗe kai ya gyada kafin ya zunguri dokin shi yayi gaba haka sauran abokan nasa suka rufa masa baya sai da ta tabbatar sun yi nisa sannan ta tashi tana mai ajiyar zuciya ita dai har ga Allah bata ga bata san irin kallon da Yarima yake mata ba tun ba ba shi yasa ma duk inda yake take gudun shi ko da yake kawarta wacce suke kira cangwai ta ce ina ma ita yake yi wa wannan kallon sauran bayi yan uwanta sun shiga uku da takama da wannan tunani tunanin cangwai ta faɗo mata tana mai tunanin ko me ya hana ta zuwa tun jiya ta ganta bata taho ba oho bayan kiran gimbiya za ta je ta duba ko lafiya idan kuma sun haɗu a babban gida shi kenan in kuma ba haka ba gaskiya dole ta dubo ta ko lafiya cikin wannan tunanin ta kasa karasowa sauran da zai sada ta da cikin gidan sarki wanda suke kira da babban gida ginin ƙasa ne wanda aka gina tun tale-tale mai cike da kayan ado na al'ada sauro shida ne ras wanda kowanne ɗauke yake da shimfiɗu da ado na alfarma biyu daga cikinsu ɗakuna wasu kuma tsuntsaye ne fal cikin musamman jemagu suka mamaye saman ginin haka bintu ta yi ta shiga tana fita wani ta tadda dogarai wasu kuma bayi haka tana gaishe su har ta fito sarari sai ga ta fito farfajiyar gidan sarki duk da shi ginin bulo ne amma komai na gidan tsarin al'ada da kuma tambarin sarauta ke gare shi wato tsayawa fasalta irin kyawun gidan sai na cika shafi bai kare ba don kuwa tsari dai na al'ada da sarauta gida ya tsaru iya tsaruwa in na saltu bintu ta fara cin karo da ita kasancewar ta bangaren ta ne na farko cikin jerin matan gidan ta fito daga bangaren na ta kenan sanye cikin shiga ta alfarma abin ku da bafulata na mace Allah ya bata kyau gashi san ba ta tsufa ba hannunta rike da na yari manadir sai baiwar da wacce take biye da ita ganin ta nan na bintu ta zube domin ɗibar gaisuwa tana mai faɗin barka da safiya uwa maba da mama farar aniya alkhairin duniya isar miki jikin ki fari tufar ki fara zuciyar ki fara wane balbela murmushi ta saki na mai mamakin yadda karamar yarinya ta iya zaro magana haka ko da yake zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai shi ko ya rima ganin bintu tuni ya saki hannun inna salti yana mai faɗin inna salti bintu ce har da tsallensa sai ga shi jikin bintu yana mai rungumota ita ma bintu dariya take saboda farin cikin ganin yarima nadir inna salti kuwa kallonsa take tana mai mamakin wannan soyayya da ke tsakanin bintu da autan nata don kuwa duk cikin bayi babu wacce yake sakarwa fuska amma idan ka gan shi da bintu ko ciki ɗaya suka fito sai dai iya haka cikin fara'a inna salti ta ce barkan ki dai bintu an dawo lafiya Lahiya, lumi ranki shi daɗe cewar bintu to jabba malali yarima nadir ya dubi inna sallati ya ce inna salti zan yi wasa da bintu inna salti na mai murmushi ta sa hannun yarima nadir tun da kaga ta yi sammako haka ko shakka babu aiki gare ta ko bintu jin haka bintu ta sa me in nasalti take ta san me inna salti take nufi kana ta ce dama gimbiya binta ce ta ce a kira ni ka ko nadir didi ta yi kiranta cewar in nasalti ba dai haka ya so ba amma fa bai fasa tambayar ko an jima bintu za ta yi wasa da shi ba inda ta amsa masa da e da haka suka rabu suka yi sallama sai da ta tabbatar sun wuce sannan ta tashi daga sunkuyin da ta yi kai tsaye bangaren su gimbiya ta nufa tana mai faduwar gaba katon falo ne mai dauke da ado irin na gidan sarauta haka kuma yana dauke da dakuna biyu kowanne da banɗaki ciki wanda na fari shine gimbiya kamariya sai kuma na gimbiya binta daga can bangaren bayi ne guda hudu ke ta kai kawo kai tsaye ɗakin gimbiya binta ta nufa ganin babu kowa bakin kofar ɗakin yasa binta kwankwasawa a hankali sai da ta kai wajen minti goma tsaye bakin kofar sannan ta ji muryar gimbiya binta na faɗin gide wata matarabiyar na samu a nan cikin rawar murya bintu ta ce ran gimbiya ya daɗe bintu ce shiru sai bayan wasu ɗan daƙiƙai ta sake furta diyar bayi kike kowa ta iya shigowa a hankali ta murda kofar tuni wani ni'imantancin ƙamshi yadda daki hancinta sa ƙafarta ta ji ya lumɓe cikin lallausar kafet ga wani raba mai ratsa jiki da ya kama ɗakin raɓan nan ya yi iya sanyi babu shakka ɗakin gimbiya binta yana da fasalin ɗakin ɗiyar turawa komai na ɗakin fari ne fat amma dai bai kai na bintu barista ba <laughs> lullube cikin bargo idanu lumshe ta ce sai yanzu kika ga damar zuwa kofar ta mayar ta rufe sannan ta zube ƙasa tana faɗin tuba nake ranke ke daɗe barka da asuba ba tare da ta buɗe idanunta ba ta yi nuni da ɗan yatsa zuwa akwatin nan da aka jibgo gefe guda sannan ta ja bargo ta rufe fuskarta ko da ba ta yi magana ba bintu ta gane umarnin da aka bata don haka tashi ta yi tanna mai bin akwatin nan da kallo su goma sha biyu ne cip himma ta ɗaura ta bi akwatin ɗaya bayan ɗaya tana fita da kayan tana jera su cikin durowar gimbiya wasa wasa aikin nan sai gashi ya ɗauke ta awa ɗaya tana kan akwatin na ƙarshe ne gimbiya kamariya ta shigo cikin shiga na alfarma kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar da farin cikin da ke tattare da ita gimbiya kamariya fara ce kamar gimbiya binta doguwa ce siririya don kuwa san ba ta da jiki ko kaɗan ba'a ba'a irin wannan matan ne da ake yi wa laƙani da mujiya da zani tsabar rashin jiki tana da kyawun fuska daidai gwargwado don har ta fi gimbiya binta kin fuska da sauri binta ta zube tana mai faɗin barka da safiya ranki shi daɗe da fara'arta ta mata barka dai kya iya ci gaba da aikinki bintu ta koma ga aikinta inda gimbiya kamariya ta zauna gefen gadon gimbiya binta a hankali gimbiya binta ta yaye bargon daga fuskarta tana mai murmushi ga 'yar uwarta ashe duk lokacin nan idanunta biyu a kwana a hantse sai ɗiyar sarakai cewar gimbiya kamar riya tana mai dafa kafaɗar gimbiya binta tashi ta yi ta zauna kana ta ce gidai ban fa gane wanga farin ciki naki ba hallo ana fama da fari gidai kina fama da farin ciki me an surki to ga fasara kin ganki ban gane wannan farin cikin da kike ba fa muna fama da fari ke kuma kina ta farin ciki menene sirrin ne wannan shine fasarar abin da nace kunci kwanciya gimbiya ya ta yi gami da runtse idanu sannan ta furta bar ne bar dene cikin nuna rashin fahimta gimbiya binta ta maimaita bar ne idanunta ta buɗe tana mai duban gimbiya binta ta ce soyayya nake da yarima barde na fabrusa wato ba gimbiya binta ba hatta bintu da take can gefe sai da ta tsaya cak tana fidda idanu jin batun na gimbiya kamariya cikin ranta tana mai maimaita yarima barde mai kyawun duniya kai ba karamin baiwa Allah ya yi wa gimbiya kamariya ba cikin kaguwa gimbiya binta ta ce didi ina kuka haɗu da Allah ta kawa sarki ya sani da gaske kyawunsa ya wuce na kowa a duniya wanga tambaya haka kauna wato kanwa in an ce ƙauna shine ƙanwa wanga tambaya haka ƙanwata wanga tambaya haka ƙaunata gimbiya ɗaya bayan ɗaya kana gimbiya binta ta ce to ina kuka haɗu a ƙasa mai tsarki muka haɗu kin san mun je kina makaranta ya san kewa ce ce kuwa gimbiya kamariya na mai ɗaga mata hannu ta ce ya ki ji komai bayan haɗuwar mu jinin ya haɗu hallo muka kulla soyayya mai karfi kullum cikin waya muke ta sabuwar wayar tafi da gidanka da ya shigo ƙasar ga mun yi alkawarin amre da kuma wato kawo ƙarshen gaba ke tsakanin masarauta ga wagga biyu nan tamu guda biyu hallo hakan ne ma ya sa Allah ya haɗa mu gaba ɗaya bintu ta manta da aikin da aka saka ta ta saki baki da hanci tana mai jin lamar. tana mai jinjina lamarin ubangiji ashe dai da rabon za ta ga yarima a rayuwarta farin ciki da ya mamaye ranta kenan kamar daga sama ta ji an daka mata tsawa yalla can makira fita ki bamu wuri ki ga yadda ta saki baki da hanci tana jin mutane wato ki sami wanda za ki ɗauka ki watsa rariya ko hmm. an ce yalla can shine dalla can an ce rariya waje to kar ku dinga confusing kanku a firgizi bintu ta dawo cikin hayyacinta tana mai raba idanu kamar bera cikin tarko yayin da ta zube ƙasa gimbi abinta bata gushe ba ta ƙara da idan na ji wanga magana ta hita rariya idan na ji wannan magana ta fita waje sai dai uwarki ta haifi wata a radu makuwa lalle makuwa iyo to aina manta tana nanniya cewar kamar niya tana duban bintu jikin bintu na rawa ta ce tuba nake ranki shi daɗe a radin allah na tuba in na ƙara ƙara rabbi ya ke farce ni fita yalla fita dalla jaka, kawai gimbiya binta ta daka mata tsawa tuni bintu ta tashi jiki na rawa ta fita bayan fitar ta gimbiya binta ta ce wai har wangaɗiyar bayan ni za ta yi wa alherin maye ramuwa da mugunta hatta isa haɗa samari in samarayi da ni hmm. saurayi da ni baki buɗe gimbiya kamar ya ta ce ƙwarainiya mota a randa shi ko wane wanga samari in hmm, samrayi gimbiya binta tana mai murmushi ta ce aisar gaddafi nur cike da mamaki gimbiya kamar ya ce kai haba da allah aisar ɗan shugaban ƙasar gida gimbiya binta ta gyaɗa mata kai eh yoto in banda abunki ina tusa za ta hure wuta ina ɗiyar bayi da ina ɗan mulki ai komai tsiyar barawo ya bar wuta a murhu cewar gimbiya ya mai gimbiya binta ta girgiza gin in kai gimbiya binta ta girgiza tana mai faɗin baki san makircin wanga ɗiyan bayi ba didi bari daina baki labarin kaɗan daga cikin halinta nan fa ta saka ma bintu a faifai ƙarya da gaskiya haka ta haɗa ta shaidawa wa gimbiya ya ba don komai ba ko don ta samu mai taya ta saka baki a hana Bintu komawa makaranta jiki na kyarma bintu ta fito Allah ya sa shigowar inna kenan suka haɗu a rariya inna na ganin bintu ta san akwai abin da ke damunta tambayar duniyan nan inna ta yi mata amma ta ki faɗa mata sai ƙarya ta bata bata jin daɗi ta ce mata tana mai mata Allah ya sauwaƙe ta ja ta gefe ta bata fatan dusa ta taho mata da shi don ƙarin kumallo kafin ta yi na wajen ta bar bintu tana zabga loma da yammaci sati guda kenan da dawowansu su bintu bintu kwance tare da inna da habibu zaune bisa tabarma a tsakar gida suna shan iska don kuwa zafi ake na gaske makuwa inna da ya habibu ke hirar halin da ake ciki na fari a yankinsu suna muhawara a yadda za a samu mafita inna da bintu ta yi kwanci a can gefe gaba ɗaya tunanin aisar ne addabi rayuwarta don ko yanzu ma tunanin shi take yayin da take murza zobensa da ke sanye cikin yatsunta babana ne ya shigo kamar an jefo shi faɗi yake an dai wadi ba nauyi tashi suka yi tsaye tare inna tana mai tambayar malam lafiya kuwa baba ya ce yoto tun da aka fara fari ina muka ga lafiya yau yau ga furi'ar aka doka a faɗa a fada kuma sakamakon shi ne za mu nemi sulhu da kuma taimako daga wajen makiyan abokan gaba eh masarautar fafurusa kenan babu wanda bai girgiza ba jin kalaman nan na baba habibu ne ya ce gide a rasa inda za a kaskantar da kai sai wajen abokan gaba baba mai daga kafada ya ce ta dai faru ta kare an yi wa mai damo ɗaya eh, sata don kuwa madakatar ya tura wasiƙa zuwa Fabrusa idan an amsa gobe da sassafe za a ɗauki hanya tare da uban gabasa da kansa zuwa wajen abokan gaba neman sulhu yana gama faɗin haka ya shige ciki na mai bin bayansa shi kuwa habibu salihu in silifa ɗinsa ya ja ya saka sannan ya fice wato ya fita iya da zancen kenan Binta ko komawa ta yi zaune a Binta, duk da dai ita ma ta yi tunanin neman taimako daga Fabrusa jin za a je ɗin da gaske sai ta tsinci kanta tana mai faɗuwar gaba. wannan kenan washe gari da sassafe mai martaba da tawagarsa suka ɗauki hanyar faburusa babban gida san babu armashi kowa cikin fargaba yake gimbiya kamariya ta fi kowa shiga tashin hankali gashi tun jiya take kiran wayar yarima birthday amma wayar ba ta shiga gani take kamar alkawarinsu ce ta zo karshe ita kuwa gimbiya binta damuwarta daban ne tun dawowarsu take ta sake-sake a cikin ranta abinda za ta ce da ta tatawa wato sarki ya canza mata baiwa don ita a radu ba za ta koma makaranta da bintu ba ranar allah ya taimaki bintu ta yi aiki da hidimarta cikin babban gida ba tare da ta sami matsala daga wajen gimbiya binta ba da yammacin ranar ta raka yarima nadir lambu nan suka tada tajinsu kamar ta sami babban mutum labarin makarantarsu ya ce ta bashi nan fa bintu ta yi ta bashi har da labarin aisar ba ta san tana kewansa sosai ba sai da take maganarsa a zahiri ba a zuci ba watakila ma ya manta da wata bintu abin da take faɗawa kanta kenan shi kuwa ya rima kallon kallonta kawai yake ba tare da ya fahimci inda ta dosa ba ballantana ya gane halin da suke ciki a yanzu na so bayan magari ba ta koma gida shiru har lokacin sarki bai dawo ba bayan sun ci abinci suna kwance a falo ita da inna sun ci sa'a akwai wutar lantarki fanka ke kaɗawa tana mai fitar da ƙanƙara alamar ta fara gazawa akwatin rediyon inna suke sauraro inda ake eh, labaran duniya Jin mai karanto labarai ya ce jikin shugaban ƙasa gaddafi nero ya tashi za a fitar da shi zuwa ƙasar waje domin ba shi taimako ya sa bintu tashi zaune da sauri tana mai tambayar inna daman shugaban ƙasa bai da lafiya eh allah sarki bai da lafiya yoto da kalau yake aida tuni ya magance wanga fari da muke ciki dan ba ki a sauraron labarai ne shi yasa baki ji ba inna ta amsa mata bintu na mai dafi kai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki min su aisar suna cikin tashin hankali inna ta dube ta waye shi kuma bintu nan bintu ta kwashe labarin aisar ta faɗa wa innarta fuskar ta na nuna rashin jin daɗin labarin inna tana haɗa fuska ai da walakin goro a miya shi yasa ma na ga kin dawo wata wuri wuri da ke don shugaban ƙasa bintu bintu na mai tura baki ta ce iyo to inna menene ciki ba fa wani abu bane mai taimako gare shi kawai wani taimako cin zanne lanya bangin rufamin baki ko na buge ki na ta katse ta ta ƙara da taimako ne har da siya miki turare masu tsada haka bintu bintu sudan kafin kafin kafin ɗan duwala turaren da sai sarki kaɗai ke sawa kuma kina dai ganin yadda gimbiya ta yi miki sabo da shi gwai ayo gulbig tree ai ga abin da nake faɗa yanzu ba za ta bare komawa makaranta ba makaranta da ke ba komawa bintu ta yi ta kwanta tana mai lumshe idanu kana ta ce allah ya bashi lafiya wafa inda ta tambaya bintu tana mai buɗe idanun ta ce mahaifin minsu munshi kai pronouncing wannan word fa akwai wahala saki inna ta ja kafin ta amsa da yo to amin amma kan ki ya kamata ki yi o addu'a fero fero yarinya a halin da ke ciki kin ma cire wannan mutumin daga ranki can ga su gada zo mu ya ji gidan farauta eh, can ga su gada zo mu ya je gidan farauta inna Allah na sa a raina shine zai min maganin kowa cewar bintu kamar daga sama suka jiwo habibu daga tsakar gida ya ce kin gama komai kauna kaunata ashe duk maganar da suke yana can zaune tsakar gida yana jiwo su ba su sani ba murmushi bintu ta saka ita kuwa ina cewa ta yi alasaka alasaka shine Allah ya kare to washe gari da asuba ta yana <clears throat> Najeriya in kika ce Allah ya saka to Allah ya saka alkhairi ne in kuma <laughs> Allah ya kare kankace Allah ya saka washe gari da asuba fari asuban fari bintu ta tashi daga barci baba ne ya faɗo ranta don kuwa har suka yi barci bai dawo ba a tsakar gida ta tadda inna tana alwala kana ta ce inna barka da asuba barka dai bintu kin tashi kalau inna ta amsa mata lafiya lumi shin baba kuwa an dawo Binta ta sake tambayar ta. Inda inna ta amsa mata da sun dawo lafiya lumi kan ta shige ɗakin ta bayan ta gama alwala. Ita ma bintun buta ta ɗauko ta shige ban ɗaki. Babban gida kuwa ya a yau rashin armashinsa ya fi ma na kullum. Babban abin da ya ba wa bintu tsoro da ta shiga gidan da rana shine ganin gimbiya kamariya cikin tashin hankali an hana kowa shiga ɗakinta bintu ma dan ita tana takawa gimbiya binta baya zuwa wajen gimbiya kamariya ya sa ta ɗauki haske duk da dai ita ma ya kacinta bakin kofa ne duk yadda bintu za ta yi domin binciko abin da ke faruwa ta yi amma abun ya citira babu wanda ya iya buɗar baki ya ce komai don kuwa kowa tsoron a ce shi ya faɗa yake haka dai bintu ta koma gida ciki a sanye ta tadda in na zaune tsakar gida kusa da ita ta zauna a gaje tana faɗin In na barka da yammaci ashe kin taho buɗar bakin in na sai cewa ta yi, barka dai diyar nan ba dole na taho gida ba babban gida yau ba daɗi fada babu kwanciyar hankali yoto ina fada ina kwanciyar hankali baba ne ya katse ta wanda ya fito daga banɗaki hannunsa rike da buta sanye cikin shigar bayan sa a rasa kujerar tsakar gida ya ja ya zauna kafin ya ƙara da aida ni mai faɗa a jinne a wanga masarauta da aradu ba a jefa barusa ba yoto ina bawa ɗan bayi ina ni ina ba da shawara cikin ƙaguwa ta ji abin da ke faruwa inna ta ce shin ya ta kasance ne malam ƙaƙa an ka yi ne murmushin takaici baba ya sage kan ya fara ba su labarin yadda ta kasance a masarautar fabarosa wato ba ƙaramin faɗuwar gaba bintu ta ji ba jin baba ya ce da buɗar bakin sarki abdulrahman sai cewa ya za mu kawar da gaba za mu koma. za mu kuma ba ku bashin mu hatsai da dabino yadda aka bukata daga gare mu don ceto rayuwar al'umma amma fa da sharaɗi sharaɗin me inna da bintu suka tambaya a tare baba na mai girgiza kai ya ce ku dai tsaya ku ji furucin tsohon banza sharaɗin shine uban gabasawa sarki ya amra ɗaure masa ɗaya daga cikin ɗiyoyinsa mata Gaban Bintu ne ya yanke faɗi, amra masa ɗaya daga cikin iyoyin uban gabasa, inna ta maimaita, kai baba ya gida mata alaman e ya ƙara da a cewarsa ba zai ba da zallar dukiya har haka ba ga tsohon abokin gaba ba tare da ya sami madogara ba kenan amrin ɗaya daga cikin gimbiyoyinsa a rasa shi zai sa dole uban gabasawa ba zai yi wasa da dukiyar tasu ba a faɗar sarkin fabaru safa hannu bisa haɓa ina ta ce hallo ta nan ya hito baya taimako saboda Allah sai an ba shi ɗiya na ji an ce sarkin ga ya ba wa shekara tamanin baya tsufa dai ta yi gardama gaba ɗaya hankalin mintu a tashe ke musamman da ta san alakar gimbiya kamar da ɗan sarki fabarusa wato yarima barde kuma ta san babu shakka gimbiya ya za a zaɓa ba dai gimbiya binta ba shin yanzu ina akan muryan inna ta dawo da bintu daga kogin tunanin da ta faɗa a ciki baba ya amsa mata da tuntuni dai an dai ce za a yi shawara amma gaskiyar lamarin da ƙyar za mu iya jama'a na cikin wani hali ya karkata buta ya fara alwala jin haka bintu ta daura kai bisa gwiwa cike da tausayawa gimbiya kamar ya duk da dai ba kukanta ba mutuwar uwar kishiya bangaren gimbiya kamar ya kuwa tun da jakadiya ta shaida mata halin da ake ciki ta kasa samun nutsuwa gaba ɗaya ta fita daga hayyacinta washe gari da safe tana kwance bisa cinyar gimbiya binta tana ta kuka kamar kamar ramar yarinya gimbiya binta ce mai rarrashin ta waya ta ta shiga kara da sauri ta duba ganin wanda ke kiranta ya sa ta yi sauran danna waya tana kara bisa ta, yarima mun shiga uku yarima ya zanyi yi muryar badda kaɗai ta isa rikita ta mai ta isa rikita mai sauraron muryar murya ce mai tattare da kwarjini kasaita da kuma nutsuwa duk da tashin hankalin da take ciki bai hana ta runtse idanunta ba yayin da ta ji ya ambaci sunanta kamar kamariya sannan ya fara magana cike da kaseta ya kwantar da hankalin ki, babu wanda ya isa ya auri matata faɗa min shi wannan da kike magana a kai wane ne shi waye ubansa dan wani masarauta ne fabarusa amma ba za mu iya jayayya da shi bai rima sawun giwa ya taka na raƙumi tana magana ne cikin shekar kuka hankali kwance Rima Badde ya ce faɗa min sunansa ɗan wani gida ne a cikin masarautar mu shin da me yake takama haka ya tsoratar min da gimbiyata tana mai magana a hankali da ta iya furta Yarima mai martaba ne wane ne mai martaba ya tambaya a takaice jin haka ta san bai gane inda ta dosa ba ta ce mai martaba sarkin fabarusa dip ta ji Yarima barde shiru kamar wanda ruwa ya shanye har sai da ta tuba ta duba wayar dan a zaton ta wayar ce ta yanke ganin bai yanke ba a hankali ya furta yarima dogon numfashi ya ja kafin ya ce akwai kuskure babu wannan magana ki saurari waya ta zuwa anjima yana gama faɗin haka ya katse wayar wani sabon kuka ne ya kwace ma gimbiya kamar ya ta saka a cike da tausayin gimbiya binta take dubanta cikin ranta kuwa ta kudirin niyyar ceto rayuwar yar uwarta tana mai murmushi ta ce da gimbiya kamar ya didi kar damu aradu sai na share miki kawaye in har na kasa arad ta kashe ni sannan ta ɗauki hanyar fita bayanta na bai da ita a to ma abota sauraren littafin ɗin mu tafi bintu zo mu tafi mu tafi cikin fabrosan mana mu ga me ke faruwa amma fa ki tura ni gaba gaba don kin ga ke ce gimbiya ke ma kina fama da naki sarautan ko in ce mulki ga mulki ga sarauta duka kin hada kin ga in kina gaba gaba ba za su wannan masu muzurai din dai za a samu sauki saboda haka mu tafi fabarusa mu ga me ake wace wainar ake toyawa a to ga mu nan a cikin fabarusa fadar fabarusa yarima abubakar abdurrahman wanda aka fi sani da yarima barde na fabarusa shi ake nufi da wannan kalmar kyau dan buzu jikan buzu shi ba sarki ba ya fi sarki iko da mulki fari ne sol iya ado ya sha dogo mai ƙera nan da ake danganta su da ƙirar zaki yana da faffaɗar kafaɗa mai ƙarfi da kumari san babu alamar muni a tattare da shi yana da dogon hanci da ya zo dab da bakin shi da manyan idanu mai rikita duk mai kallon su bakin gashi da ya sauko tun daga sajen shi ya zagaye ko ina na fuskarsa har zuwa saman bakinsa abun ka da buzu yana da suma kamar balarabe baki wanda ya lub kwance bisa kansa yawan somarsa ya sa baya damuwa da aski sai dai ya rage hakan ya sa idan aka gan shi akan yi zaton balarabe ne yarima barde bai da wata sura da ya wuce farin tufafi kullum tufafin safari ne kalkal haka zalika rawanin sako hular shi shi ma fari ne mutum ne mai tsabta isa da ƙasaitarsa wanda hakan kan janyo wasu da dama danganta halinsa da mai shegin girman kai shine na ishirin wajen mahaifinsa inda yake da yayye goma sha tara goma sha takwas mata duka suna gidajen mazajensu da namiji ɗaya abdulkarim wanda ake kira sadauki tsirar watanni biyar ne tsakaninsu shekararsa talatin da biyu da haihuwa ƙannensa goma mata biyar da maza biyar kasancewar hali da ya bambanta tsakanin barde da sadauki inda barde yake da nutsuwa hankali da sanin ya kamata sadauki shine shaye-shaye rashin tarbiyya da bin mata hakan yasa barde ya zama mafi soyuwa wajen mahaifin nasu mai martaba sarkin fabarusa duk da kuwa da yawa ana alakanta soyayyar ɗan da mahaifin akan soyayyar da sarki yake yi wa mahaifiyar barde ne ya shafi ɗan nata duk da dai ba ta cikin fada ko in ce ƙasar Nijar baki ɗaya ba ta cikinsa cikin lambu yake zaune bisa katuwar da duma tare da dogarawa uku wanda ke tsaye daga gefe guda yanayin da iska ke kadawa da kuma yadda ya yi gayyakin da furannin gurin suke kore shar shi zai tabbatar maka da daminar bana ta yi kyau a masarautar babarusa sanye yake cikin farar shadda ɗinkin yar shara-shara ga farar hular shi da ta sha kari karkace bisa kan nasa take tun da ya aje wayar gimbiya kamar ya kasa motsawa daga inda yake dogon numfashi ya saka yana mai kin gaskata abun da ya ji daga gimbiya kamar ya kasancewar shi baya nan sa'in